وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثين قوات شعبان في الله صلى الله عليه وسلم da ɗari hudu kuma talatin da hudu daidai da tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah subhanahu wa ya haɗa mu a wannan masallaci namu na مسجد الإمام ابن القيم رحمه الله domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a kan aya ta 81 a cikin suratul nisa wadda muka kakkawo tafsirai ko bayanai da malamai suka yi sun daga al-imam ibn jarir bin tabari rahimahullah shaykhul mufassiri zuwa maganar alimam Ibn al a cikin tafsirin Zadul Nasir haka muka kawo maganar al-Ustaz Sayyid Qutb Allah ya ji a cikin littafin safi fi Qur'an muna cikin bayani akan maganar shi Sayyid Qutb sai lokaci ya mana muka tsaya da izinin Allah za mu tashi malam sai karanta aya Bismillah. al'adar tasu ita ce idan suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su ce sun yi imani duk umarnin da ya musu zafi a shi ne zai kudu yake cewa ƙalu ha hake za jami'atan shamilatan bila kira da walatti hama walatti za a sannan walatti na haka suka faɗa ba su yi gajiya ba ba su kawo wata magana ce ɓangare kaza za mu biyayya ɓangare kaza ba za mu yi ba gabaki ɗaya suka ce za su yi biyayya amma idan suka fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam umayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai su canza maganar da suka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam su je su shirya wani kuma munafurcin daban to ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu yaktubu ma yubayyituna fa a'rid anhum wa wata 'ala Allah ya ma'aikin Allah ka sani cewa Allah yana rubuta abinda suke kullawa da daddare na makirci ga al'ummarka haka jikin wani musulmi ya ji a yau cewa duk waɗanda suke ma musulunci makirci suke kullace-kullace don su ga bayan addinin musulunci to Allah ya rubuta abin da suka yi na makirci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kuwa a tabbataccen ilimi ne sai Allah ya ce to ya za a yi mu'amala da su fa a'rid anhum ka kauda kai ka kyale su kada ka shagalta da abin da suke kullawa na munafurci amma kuma wata tawakkal Allah ka dogara ga Allah an muka yi bayani akan me ake nufi da tawakkuli ana nufin kai iyakan bakin kokarinka wajen riko da tabari amma ka ji a ranka cewa sakamakonka na wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko zartar da abin da kake nufi yana wurin Allah ba kokarinka bane zai zartar da abin da kake nufi zai iya yiwa kai iyakan bakin kokarinka amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka dan ya gwada imaninka zai ya sa baka ci nasara wajibi ne mai imani ya kudurta wannan a cikin zuciyarka. ya sa wannan a ran duk abin da kake na rayuwa to ka ji a ranka cewa kai dai ka yi ruku da sabari amma cika wannan al'amarin to ba naka bane na Allah to Allah madaukakin sarki yana rubuta wannan abu ya rubuta abin da suka to shine sai sai kutubi yake cewa wa وكانت الخطة التي وجه الله إليها نبيه sallallahu الله wa sallam? tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi mu'amalatil munafiqina a game da mu'amala da munafikai ya ce yi mu'amala da su shi ya akhdhuhum bi zahirihim Allah madaukakin sarki ya ce, ya mun munafikai bi zahirin da zahirin sun zo sun ce sun yi imani wa tafi a haka sun ce sun yi imani da baki sun ce za ki biyayya to a yadda da haka a bi su a haka la na waya ku. ba da haƙiƙanin niyyarsu ba kada a ce abin da suka kudurta a zuciyarsu shi za a yi musu hukunci da shi a yi musu hukunci da abin da suka faɗi da baki a ce an ji shi kenan a tafi a haka wal i'radi wata gadi amma yabtu minhum sannan a kau da kai a yi shakulatin ɓangaro a yi kamar ba a san suna yi ba وهي قصة فتلتهم في النهاية wannan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora manzon Allah su kalama a kansa wajen yin mu'amala da masu munafurci to wannan tsarin shine tsarin da ya kwakwance munafukai daga baya sai su zo su ce ma manzon Allah sama da baki har ma suna cewa huwa uzunun ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗa masa ne ya ji kuma ya yarda da abin da aka faɗa masa zai yarda Allah mun muke ce a tafi a haka amma ƙarshe da suwa suka ji kunya su suka ji kunya wa az'afatkum kuma wannan shi yasa suka zama masu rauni wa ja'alat baqayahum tatawara dhahkan wa khadala sai kutub yace sai ɗan bayan suka zama suna boyewa ba'afan saboda rauni wa khadalan kuma sun ji kunya to haka ake mu'amala da munafiki ayi kamar ba a san yana yi e, yi ayi kamar ba a san ana yi ba a san yana yi ba sai a kyale shi idan na tsafa tafihu fala tu'ibuhu fa khayrun min ijabati as-sukut فكدت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت وهكذا أجي مؤاملة idan munafukai suka ta suru suka ta maganganun banza game da musulunci sai a tale su amma wannan ko bai hana a yi musu rafi ba suna da wurare da suke yaɗa fatanci game da addinin musulunci to wajibi ne kuma a samu wasu ƙwararru waɗanda za su rika mayar musu da martani domin addinin musulunci ba can warlami ba ne ba a yi masa ya ƙayi amma kuma ba za a shagalta da wannan ba sai ya zama an ware wasu su aikin su shine mai da martani ga waɗannan munafuka musamman a irin wannan zamanin wannan zamanin namu ba zamanin da munafurci ya yawaita a cikin kamar hanyoyin yaɗa munafurci sun yi yawa ga sunan rubutu ne maganganu ne da baki ga sunan sannan wannan zamanin namu a tarihi zai yi wuya ka samu wani zamani da abokanan gaba suka yi ma musulunci sha kamar ta fuskoki mabambanta ta hanyoyi mabambanta dukkan damar da suka samu ba sa suka ci ita kan sai sun ga yadda za su shiga bayan musulunci wajibi ne a samu wasu aikin su shine mayar musu da martani sauran al'umma kuma su ci gaba da aikin su ci gaba da addini wannan shine karshen abin da sai ku ya faɗi wannan ayar ka kunshi nau'ukan fiqhu da darissa da za a iya fitarwa kamar haka darasi da farko annal munafiqina sharrun min al-kuffar munafiqai sun fi kafirai sharri idil awwaluna adawatuhum dakhiliyatun wa hum yu'ayishuna al-muslimina wa yu'akilunahum wa yu'amilunahum walakin yata'amaruna wa yanfuruna bihim wa bidinihim sharrin munafukai ya fi sharrin kafirci ƙarfi domin su munafukai a cikin musulunci suke suna cikin gidan musulunci wani da al-imam al-ghazali Allah ya ji kansa yana cewa idza kana al-aduwwu min al-kharij fa muqawamatuhu idan ya kasance abokin gabanka a waje yake ya karta za ta maka sauki za ka yaƙe shi cikin sauki lakin idan kana al'adubu min ad-da'i saqubat muqawamatu amma idan ya kasance abokin gaban ka a cikin gida yake ya ku bala'i ya ku bala'i domin wancan kana hango shi kana kallon shirin da yake yi amma wannan a ciki tare da kai kake kwana da shi a ɗakin ka yake kullum komai ku ci abinci tare ku yi mu'amala tare amma kuma abokin gaban ne shi yasa munafikai sharrin su ya fi kaifi a game da sharrin kafirai kafirai a wajen musulunci suke da ma na faku bil islami wa ma dakhalu fil islami qat ba su taɓa shiga musulunci ba kuma sun fito fili sun ce su abokanan gabar sai to an sai da za a yi mu'amala da su Amma yan cikin gida waɗanda suke yakar musulunci kuma suna cikinsa kuma suna iddi'ai har ma wani zubin su ce su ne musulman gaskiya waɗannan sun fi matsala sun fi yaƙar musulunci sun fi cutar da musulunci fikihu na biyu أن الطاعة هي رأس الأمر في انتظام الأمة biyayya ba'a ita ce jigo a game da tsarin tafiyar da al'umma al'ummar da ta kasance ba shugabanci ba biyayya a tare da ita to al'umma ce da ko ba dade ko ba jima sunan ta ummatun bakina al'umma ce da za ta kushi al'umma ce da ba za ta ci nasara sa'a biyayya ga Allah biyayya ga ma'aikin Allah biyayya ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a musu biyayya waɗanda Allah ya ce a musu biyayya suna da yawa daga ciki akwai ulul amri ulul amri malamai suka yi bayani akan su sunewa su ne al'ulama wal umara mun karanta a baya a bara shugabanni jagororin al'umma waɗanda suke tsaye akan al'amuran duniya na mutane wal ulama da kuma malamai waɗanda suke tsaye akan al'amuran lahira da addini na mutane sannan iyaye duk waɗannan suna cikin waɗanda ake ce musu ahlu abba waɗanda ake musu biyayya suna cikin waɗanda ake musu biyayya Ko al'umma tana tsaruwa ne tana tabbata ne tsarin ke tabbata ka tafi bai ɗaya idan ya kasance akwai tsari na shugabanci mai ƙarfi kuma akwai ɗaya iyaka ɗa'an nan akwai abin da ke jawo ta sannan akwai abin da ke rasa ta ke rasa da ita daga cikin abin da ke sabbaba ɗa'a ga shugabanni shine su tsayu akan adalci shine sirrin maganar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu atiquni ma ata'atu Allah wa rasulahu fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alayhi dini in kuka gana na ba Allah da ma'aikinsa idan na saba ma da ma'aikinsa to ba biyayya tsakani na da biyayya ita ce take zama jigo a wajen tsaruwa al'umma a ce al'umma ta zama al'umma mai tsari lan yufliha alqawmu fawda la tughata lahum la tughata lahum wa la tughata idadu haluhum tadu al'umma da take rayuwar fawda al'umma da take rayuwar ƴaƴan dinya kowa ya dauki malfa ya dora ba shugaba ba wanda ake shugabanta babu da'a babu biyayya to al'umma ce da za ta zama al'umma fashila lan yufliha alqawm fawda la ta'ata lahu wa la ta'ata idza duhaluhu tani wa hiya min huquqi ru'ati ala ra'iyatihim kuma ta'a na cikin haƙoƙin shugabanni a kan wa a kan waɗanda suke shugabanni wajibi ne waɗanda ake shugabanta yi ɗa'a ga waɗanda suke musu shugabanci wannan ayan an fahimci haka wa yaquluna ta'atun fa idza ba'du min indika bayyana ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul فكه له أن المنافقين لا يقاتلون بالسنان وإنما يتم قتالهم باللسان su munafukai ba a yaƙarsu da makami ba a yaƙarsu da makami abinda ake yaƙarsu da shi shine mai harshe a mayar musu da martani da baki domin idan aka ɗauke kobi ana yaƙar sai a ce to musulmai na yaƙar ƴan uwansu musulmai kamar yadda aka yi bayanin jiya tun a zamanin manzon da sallallahu sai eh, da'ahum hatta la yaqula an-nas inna muhammadan yaqulu ashabahu to su munafikai ana yaƙar su ne da baki ba ana yaƙar su bane da makami kuma ai suna cewa غب لسان أو قطم السنان سوتاري حرشي يا بسأنن تاثير يدني يد تقول ونزل غارة أتاريكا da takobi da a ce a yi maka wata maganar da ba ci. Halli jambai ka lira, an hubi salam, mutu bi da'i son laka min da'in kala. Haka mawakin da hikima idan ka ga wani ya buɗe baki zai yi magana to kamar wani ne ya zara makaminsa zai cako maka ya ce zai ka kauce maka wamdi anhu bi salam ka wuce cikin zaman lafiya domin mut bi da'in samti khairul laka min da'in kalam gara a ce ka mutu ta hanyar yin shiru ba ka faɗi ba balle a ce ka faɗa da a ce bakinka ne ya ja maka munafukai ba a yaƙasu da makami ana yaƙasu ne da harshe wal i'radi anhum sannan a kauda kai a ƙyale su kamar ba a san suna yi ba ma a taqwirihim ila Allah ta'ala sannan a mika al'amarin su zuwa ga Allah shine tawakkulin da za a mayar da martani a gare su in sun kulla wani makircin aka ji a zo a yi bayani a faɗi hakikanin gaskiya ga al'umma sannan kuma bayan haka kau da kai a kyale su a miƙa al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake musu hukunci darasi na hudu da za a iya fitarwa a cikin wannan aya an lallabi yamkuru bil lallai wanda yake ma musulunci ma kirci huwa allazi sayaffahu shine zai tukunya wa yakunu ta'abuhu fashilan sannan makircin da yake kulla musulunci shi zai yi kasa duk mutumin da ke ma musulunci yake kulla masa bakin to a kyale shi a kyale shi ko ba dade ko ba jima shi zai ji wannan tarihin musulunci ya tabbatar da wannan tarihin musulunci ya tabbatar da wannan waɗanda suka yi kama musulunci makirci a tsawon shekaru da musulunci ya yi su suka dawo suna jin kunya darasi na biyar fiha ghayat fadlin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi wannan ayar ta nuna mana iyakan matukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabbansa wa ahadi ta'ifati al-makirati al-muta'amirati allati tusamma bil munafiqin iyakar hakurin da manzon Allah alaihi yayi munafurci fa tarihin sa ya bayyana ne tun daga hijiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi malamai suna ba da tarihin asalin munafurci Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikan Madina yadda malaman tarihi suke bada an shirya za a yi masa nadin sarauta a matsayin shi zai zama sarkin Madina sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga baka zuwa madina mutanen madina ko dama sun gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira tun kafin a yi hijira da shekaru biyu shi ne ya yi aka yi ula da bi'atul aqabatil akhir a shekarar farko suka zo su goma sha biyu isna ashara nasiban mutanen Madina suka zo suka ce sun ma manzo Allah suka mubaya'a a aikin hajji a wajen jifan shedan suka ce sun musulunta kuma suna gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina domin suna da labarin cin kata kuma sun gani da idansu domin ga ta a garin Makka sun yi aikin hajji suna ganin abin da kafirai waɗanda suka kin imani a maka suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun ma ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa su hijira har sau hijiran farko suka yi zuwa ba'in hijira ta biyu suka yi zuwa habasha suka sake yin hijira ta uku zuwa habasha to duk sun ji wannan labarin sai suka ce wa ma'aikin Allah ya dawo garin Madina zan da su ne su tafi su ci gaba da wa'azi shi ba a umarce shi ya hijira ba suka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta zagayo sai ga sun zo su saba'in an samu ƙarin mutane hamsin da takwas sun musulunta su ne waɗanda aka yi albi'atul aka yi bi'a bi'atul aqbatil akhirah ko azaniya da su su saba'in sab'una naqiban manzo Allah sallama mutanen Madina suka yi ta dafa yau da zai zo tunda suka ji labarin fitowar shi kuma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an shirya za a nada shi sarauta sai ga manzo Allah sama ya zo idza jaa nahru Allah nahru Allah batala nahru ghayri haka suke faɗi a karin magana idza jaa nahru Allah batala nahru ghayrihi idan tekun Allah ya iso to tekun wani yake ya lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo waye ne kuma zama shugaba sai manzo Allah ta sama ya zama shi ne shugaban al'ummar Madina baki daya al'ummar duniya gabaki daya na nadin sarautar da za a ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul ke ta sha wa wannan rashin samun shugabanci shi ya kai shi ga Ya sa shugabanci neman shugabanci bala'i da neman shugabanci da neman dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kwatanta su da cewa sun fi ɓata addinin mutum fiye da yadda kyarci ya ci majiyin yunwa wanda aka yunwatar da shi ya kwanaki bai samu kalaci ba aka ɗauke shi aka je aka jefa shi a cikin wani garki na dabbobi fannar da san dukiya da san mulki zai ma mutum a addininsa da imanin ya fi fiye da fannar da wannan kyarce su zai ya yi a cikin dabbobin zan sama ya iya bugun wannan shi ne manzon da sama ya ci gaba da haƙuri da shi wani shekarun nan mun faɗa jiya munafurcin fa bai tsaya a zuciya ba hakurtawa ake yi a yi ma manzon Allah zai zama shagube manzon Allah zai sama ya zo wucewa a faɗa masa mugayen maganganu sahabbansa su zo wucewa a zage su a mun munanan maganganu amma duka Allah subhanahu wa ta'ala yake ba a anhu wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi darasi na shida kuma na ƙarshe fiha bisharatun ala anna al-islam wal muslimina humul muntasirun a cikin wannan aya akwai nuni da bishara akan cewa musulunci da musulmai su za su ci nasara mahma shaukatu a a'da'ihim duk da karfin bala'in abokanan gabas wa kasura ijaduhum duk da shirin da abokanan gabas suke da shi wa azuma takakkuluhum kuma ko da haɗewar kan ko haɗin bakin su ya yi girma da yawa a yi bishara cewa musulmai su ne waɗanda za su ci nasara kuma musulunci shi ne zai ci nasara sharrin bai sharri ba zai cutar da shi ba waɗannan su ne wasu daga cikin darsoshi da za mu iya fitarwa a cikin wannan ayar da ayar ta 81 Allah ya ƙara fahimtar da aya ta tamanin da biyu, Allah subhanahu wataala ya ce afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى أفلا Al-Qur'an. wai waɗancan munafukan da kuma musulmai gabaki ɗaya me yasa ba za su al alqur'ani ba me yasa ba za su karanta al alqur'ani su ji sakon Allah a cikin sa ba kuma su aiwatar da wannan sakon ولو كان من عند غير الله يا فعل القرآن بالك ألا يتبع لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا أنسى مرتشي لزعباني ليوا عشان القرآن أما باب أوت آية الله سبحانه وتعالى نسيوا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألفاء كتاب أنزلناه إليك shi Alƙur'ani littafi ne da muka saukar zuwa gare ka ya ma'aikin Allah mubarakun ne albarka ne shi me maksudin saukar da alqur'ani liyadabbaru ayatihi dan su rika tadabburi su rika jin karatun Alƙur'ani, su rika jin fassararsa sannan suna fahimtar abin da alqur'ani yake ambatawa na safanni halas arab yi ka ayi kissoshi na annabawa kissoshi na salihan bayi waɗanda suka gabata ba annabawa ba da alƙur'ani ya bada labarin waɗannan abubuwan da alƙur'ani ya kunta ba kawai ana karanta su bane kawai littafiya dan kawai shi ke nan aulil kukara dan a yi dariya ko a nishaɗantu ƙur'ani ba maksudin sa bane yadabbaru ayat dan a yi tadabburin abin da alƙur'ani ya kunta na ayoyi sannan wani ya tadakkara ulul albabi sannan waɗanda suka kasance ma'abuta kwakwale su zama sun wa'adan sun ji abin da alƙur'ani ya ce a yi sun yi sun ji abin da alƙur'ani ya ce ka a yi su bashi a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi mutane ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha afala yatadabbaruna alqur'ana wai me yasa ba za su tadabburin alqur'ani ba su karanta alqur'ani su ji ma'anoninsa am ala qulubin aqdaluha ko ko an sanya wasu mafullai ne an tattu da zukatan su alqur'ani baya shiga ci Sheikh Sa'di Allah ya gafarta masa ya fadi a cikin tafsirin da yake ya amuru Allah azza wa jalla bi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin wannan ayar ta afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri Allah لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألا يؤمن إذا أي تدبر للتافل وهو التأمل في معانيه شيني أتايا أقول دم أنون القرآن كما أن الشيخ السعد ينامنا بياني لأجل نفي لتدبر لأجل نفي لتدبر القرآن يجي التأمل في معانيه أيا وأقول دم أنون القرآن sannan wa tahdiqul fikri fihi sannan a turfafa tunani a cikin abin da alqur'ani yake karantarwa Wafi mabadi sannan a ji ka'idojin da alqur'ani yake kawowa ai tadabburi akan su wa awaqibihi sannan kuma a ji abubuwan da alqur'ani yake faɗa na sakamakon ayyuka wa lawazimi zalika da kuma abin da aka ke lizumta fa inna fi tadabburi kitabillahi wa tahdiqil fikri fihi wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi miftahan lil ulumi wal ma'arif domin a cikin ayawa a fahimci alqur'ani akwai mabudin ilmoma mabudin ilmoma shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake ce da a ce igiya ta za ta bata ko kuma a ce allura ta za ta fata cikin duhu da daddare to in na bude alqur'ani na karanta zan fahimci inda take yadda muka ba ta fahimci alqur'ani shi yasa kullun a aikace aiwatar da shi suke suna tsayawa ba gaggawa karanta alqur'ani ko su sauka ba duba yadda ya ma alƙur'anin daga manzo Allah sun aya fa biyar ba larabawa ne suna da fasaha suna da balaga nahawun su na ɗabi'a ne ba na koyo ba sabbin su na ɗabi'a ne Allah ya halicce su da shi ba ya suka je suka yi wasu san Allah ruwa ne ba san kadarun da da ba san alfi ibn maliki Allah ya halicce su da nahawun su da sabbin su da balagar su da fasahar su amma duk da haka Al-Qur'ani sai suna masa a hankali a hankali saboda sun fahimci waɗannan ayoyin na umarni da tadabburin alƙur'ani to a shehu sa'adi rahimahullah ya ce a cikin yin tadabburin qurani akwai samun mabuɗai na ba. wa bihi yustantadu kullu khairin da tadabburin qurani ne ake samo dukkan wani alkhairi wa tustakhadhu minhu jami'ul ulumi kuma da tadabburin alqur'ani ne ake fitar da dukkan ilmoma dukkan ilmoma shi yasa malamai suka ce dukkan wani ilimi mai amfani ko qur'ani ne magana kansa tasrihan aw talmihan ko dai karare bayani kansa kamar ilimin aqida alqur'ani karare bayani akan ilimin aqida kamar ilimin fiqh karara alqur'ani ne magana akan ilimin fiqh kaman ilimin suluki wato kyawawan dabi'u kaga alqur'ani ya karantar da waɗannan ilmoma sannan akwai sauran ilmoma da alqur'ani ya ishara zuwa gare ta hanyar tadabburin alqur'ani ko ta hanyar ake shigo ilmoma masu dindin yawa a cikin alqur'ani mai girma wa bihi yazdadu al-iman fil qalbi wa tabsuqu shajaratuhu sannan da tadabburin Alƙur'ani ne imani yake tabbata a cikin zuciya kuma bishiyar imani take karfafa a cikin zuciya suka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalar su da Alƙur'ani ba irin mu bane mu'amalar su yadda suka yi mu'amala da Alƙur'ani ba irin yadda muke mu'amala da alqur'ani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun ka gansu a ban kasa malamai suna cewa in kana son ka samu at-tasirul amali ko kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam at-tasirul amali lil qur'an tafsiri na aikace a game da al alqur'ani ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abdullahi bin Mubarak al almajirin al-Imam Malik rahimahullah yake siffanta al-Imam Malik rahimahullah yace wa ama wa alquran min kulli hikmatin wa niqat lahu adabu, fil lahmi wad dami yace duk abin da alqur'ani ya zo da shi to al-imamu malik ya tattara shi na ladabi na biyayya ga Allah na tsara dokokin Allah na kiyayen abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana sannan wani tsallahu al'adabu adabu, dadin lahmi wa sannan an cakuɗa da dalil ga al-imamu malik ya takuɗe ladabi ya takuɗe da jininsa da namansa ba za a iya raba tsakanin alimamu malik ladabinsa da jininsa da tsokarsa ba to haka magabata su fahimci alƙur'ani sun yi tadabburin to me ake ce ma tadabburi menene ake nufi da tadabburi me ake nufi da tadabburin alƙur'ani al-imam ibn kathir Allah madaukakin ya ji kansa ya faɗi a cikin tafsirin da yana mana tarihin at-tadabbur yace tafahhumu ma'ani al-alfaz abu na farko shine fahimtar lafazan al-qur'ani fahimtar lafazan al-qur'ani shi yasa wajen al-imam ibn taymiya wajibi ne musulmi ya koyi larabci الإمام ابن تيمية يا فدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم yace wajibi ne musulmi ya koyi larabci wajen abin da zai iya fahimtar abin da yake karantawa a cikin sallah alal aqalli za ka karanta alqur'ani a cikin sallah alal aqalli za ka karanta fatiha za ka karanta fatiha wajibi ne ka larabcin da za ka iya fahimtar wannan sura da kake karantawa a abu na farko ke tafakku ma'ani alfazi matsa ma kai tafakku ba fahimu ba tafakku eh, ala wazni tafakkul ka matsa ma kanka sai ka fahimci ma'ani alfazi ma'anonin lafazin albuhari abu na farko ke nan da dabbo sannan wata fakku shi ma ta tullu alayhi ayatu mutabaqatan sannan kuma da yin tunani a game da abin da ayoyin alƙur'ani suke bayani a kansu ka tsaya ka ji ne alƙur'ani yake bayani a kai ku tsaba abin da ya dace da wannan lafazi wa ma da kala fi zimmiha sannan kuma ka fahimci abin da ayoyin suka kunsa wa ma la yatimmu tilka maani illa bihi sannan kuma da sanin duk abin da waɗannan ma'anonin na alƙur'ani ba za su cika ba da shi a kai shi mimma lam yu'raj mimma lam yu'arraj al-lafz ala dhikrihi abinda ba a kakkatar da lafazi wajen ambatansa ba min al-isharati na ishara da alƙur'ani ne alƙur'ani ne ishara shine ai kissa da kuka sani ake bada labari daga cikin isharatul qur'an misalin da ake badawa wani malami ne yake zaune da almajiransa sai wata mata ta zo ta ce sai wani bai hude ya zo ya masa tambaya ya ce kun ce alƙur'anin ku ya ce komai akwai a cikin komai akwai ce to ina son kai mun bayanin yadda ake a kawo min ayar da ta bayanin yadda ake yin mata yadda ake yin waina ko yadda ake yin qur'ani ishara ta Alƙur'ani sai malamin sai ya ce sai ya nuna ɗalibinsa sai ya ce a nan garin wata mace ce kowa iya wura ya ka sai wanta ce sai a ji a kira ka aka je aka kira ta sai ce ina da alkama tiya goma yaya za a yi amin wurata sannan wannan alkamar guda goma tiya goma za ta yi mana gurasa guda nawa wannan matar ce bayani kakaf Sai to shi ce nan gashi nan sai shi ta baka ja min aya ba baka ja mun ayat ta nuna ba ina son ka kawo min ne a ayance ga abinda da alqur'anin naku ya faɗi yace gashi kaza kaza ishtaru kaza ishtaru kaza kun maf'alu kaza waf'alu kaza to isharatul qur'an sai malamin sai yace masa a wannan ba wani abu bane Allah ya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam idan ku ba ku san abu ku tambayi waɗanda suka sani yanzu ni ba aiki na bane yin waina ko yin qur'ani amma ga shi ne aiki da alqur'ani isharatul qur'an qur'ani ne nuni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da wannan ayar ce lisan kwamiti kwamitoci da ake da suna duniya manyan manyan kwamiti na fatawa malamin addini ba dole bane ya zama likita ya san hukunce hukunce abubuwan likitanci matsalolin likitanci matsalolin haɗa magunguna matsalolin injiniyanci matsalolin kaza amma ya ake malaman mu suke izdahul fatwa kan waɗannan matsalolin da suke shi ne shine fasalu halin dhikri in kuntum ta ta'lamun idan wata matsala ta kuwa ta zo aka kirkiro ta aka jebo a cikin al'umma to manya manyan malamai sai su zauna sai su gayyato in matsalar likitanci ce sai a gayyato manya manyan likitocin duniya har da waɗanda ba musulmai ba a ce ti bayani ya ake yin wannan abin in suka yi bayani su kuma malamai na musulunci sun san usulul fiqh sun san alqawaid fiqhiyya sun san alqawaid fiqhiyya sun san qa'idoji na ijtihad da istinbat da kuce kuce to sai su dauki wannan qadiyya da tafasil ɗinta da likitoci suka yi sai su soke su kalli ka'idojin shari'a sai su fitar mata da hukunci fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun isharatul qur'an ce to daga qur'ani yana da ishara da yawa to tsayawa a fahimci wannan tsayawa a fahimci wannan yana cikin tadabburin alqur'ani bari mu buga muku misali na irin wannan wani misalin sai kutub Allah ya ji kansa ya gafarta musu kurakuransa ya kawo a ƙarƙashin alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhaffat yaqumu alladhi yatakhaffatuhu ya shaytanu min al-mas a tafsirin wannan ayar sai ce mafi yawancin malaman tafsiri sun ce a filin tashin alkiyama wannan abin zai faru yaro ba za su tashi kamar waɗanda suke ciwon farfadiya suna ta fakan a filin tashin alkiyama sai sai ya ce eh tabbas haka yace amma akwai ishara ta alqur'ani ana cewa duk mutanen da suke cin zuba ko tun kafin duniya ma ta tashi tun kafin a je lahira sai su ta tahabbu sai rayuwarsu ta zama fagan fagan suke ba su san inda za su tafi ba ana nan gashi sai wannan shekarun gashi magana ta zama gaskiya aka shiga abin da ake ce ma al'azamatu al-iqtisadiyatu al-alamiyya aka samu matsaloli na kamfa na tattalin arziki a ƙasashen duniya wanda har yanzu ƙasashen turai ba su fita Ƙasar girka wanda tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da daɗewa a shugabanci da ilimi na koko sai ga su har yanzu suna ta tahaffufi suna ta bakan suna ta fagan ba san inda za su tafi ba a game da tattalin arzikin su an yi mitin domin a tara musu kuɗi a fasa mana banza sun kasa gane kan ina za su tafi me natijar wannan aklur riba cin riba أقول إشارة جدا القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إشارة القرآن ذلك تدبر إن ونم za a fitar da matsaloli masu yawa sannan sai ya ce al-imam ibn kathir sai ya ce wasu tanbiha da abinda kuma alqur'ani ya zo da shi na fadakarwa sannan Fa'ul qalbi bidalika sannan kuma zuciya ta amfani da wannan bi khushu'ihi inda mawa'idihi ta hanyar kaskantar da kai zuciya ta kaskanta a lokacin da alurani yake ma zuciya wa'azi wannan yana cikin tadabburin alqur'ani shi yasa habban annabi sallallahu alaihi wasallam in suna karanta alqur'ani kuka suke shi kanana ta ayoyin aka samu daga baya ma an samu su daga cikin salaf waɗanda aya za a karanta musu saboda tsananin tadabburi sai kawai a ga sun dukar da kai ashe malamai sun kawo bayanai da yawa kamar al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin tadbisu iblis ya kawo irin waɗannan hikayoyin na magabata al-Imam Zahabi a wurare da yawa a cikin siyarwa alamin nubala har wani malami ya a kan wannan ma al-Qur'ani fi hayati sunan littafin دراسة خلال كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الزهبي ya bibbi inda al-Imam Zahabi ya kawo irin waɗannan hikayoyin na magabata wanda aka karanta musu al alƙur'ani wasu su suma wasu kuma su ma mutu wasu a aikace da dabbobin alqur'ani ce wa khudu'ihi li awamirihi sannan zuciya ta zama ta kaskantar da kanta a game da umarci umarcin alqur'ani al-imam al-kathir yace duk wannan yana cikin mafhumin tadabburi qur'an wa akhdhi al-ibrati minhu sannan kuma da daukan darasi da izina a cikin abin da alƙur'ani ya ambata wannan yana cin tadabburin alƙur'ani to daga tadabburin alƙur'ani yan uwa yana farawa ne daga sanin abin da alƙur'ani yake faɗa wanda bai fahimtar abin da alƙur'ani yake faɗa to ina zai tadabburi yadda akwai dirata bincike da ya tabbata a zamanance cewa alƙur'ani yana tasiri a zuciyar har wanda bai fahimta an ga haka a wurare da yawa misali malamai suna kawo labari lokacin da ashir mahmud khalil al ya je in america ya je america lokacin lokacin shugaban kasa america reagan aka kai suka tafi tare da jamal abdullahi shugaban masar na wancan lokacin A ashir al ya karanta alkuhani a congress babban majalisar dokoki ta Amerika an ce sai da mutane wajen goma sha bakwai suka musulunta ba ta jin ba su fahimta alkur'ani tasirin alkur'ani na ga ce ka a sake zuwa da shi ka sake wannan ka sassaɓar ya sake zuwa nan gaba kila yin yi karatu sai an samu kila mutum ɗari bakwai kuma sun musulunta to akwai malamin da suke ganin haka cewa tasirin alkur'ani yana shiga cikin zukatan wanda ma ba su fahimta shi yasa ba abun mamaki bane kaga wasu ba su fahimta abin da alkur'ani ke karan ke faɗi amma daɗin muryan mai karatu ke ta ja su daɗin sai ya ja su sai su fara kuka amma waɗanda suka kai gaya a tadabburin alkur'ani su ne allazi ne ta'aqqaluna ma'aniyar waɗanda suke fahimtar abin da alkur'ani yake yake faɗi wannan maganar al-imam ibn kathir to da za mu tsaya kuma anan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gobe insha Allah sai mu ci gaba akan ayar domin bayani a game da ita ku yi hakuri wata mata ce ta rubuto takarda nan tana faɗin cewa Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta tana haihuwar 'ya'ya amma duk ba su da lafiya wasu su ta ma haife su sai su wasu kuma sun kai shekaru akwai wanda ya kai shekara bakwai amma yanzu an gan shi kamar ɗan shekara ɗaya tana jin tsoro a kada ita ma ta samu imanin ta ya horawa tana roƙon ɗan uwa su taya ta addu'a sannan bayan addu'a ana mata nasiha da kuma wasiya da ta yi hau waɗanda ta rasa su ya izinin Allah bisharar manzo Allah ta zama ta tabbata ga duk mata ko kuma iyayen da suka rasa 'ya'yansu 'ya'yan suna ƙanana za su zama sanadiyyar ceton su ranar lahira wannan ya tabbata manzo Allah sun ya faɗi ya fara daga uku hadisin al-Imam al-Bukhari daga uku wata mata ta ce ko bi manzo Allah sun ce ko bi wata mata ta ce cewa ko daya manzo sun ce ko daya to da wannan bishara ce sannan na biyu hakuri da jinyar mara lafiya ibada ne lada mai jinya yake samu ku duba muhimmancin jinya jinyar ɗa ko jinyar mata ko jinyar iyaye al malik ya bada fatawa ya ce ya halatta mai jinya kai ya je masallacin juma'a saboda muhimmancin jinya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi yakin badar da giduna Usman ibn Affan yana auren yan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da lafiya aka tarye masa ba ya je yaki ba da aka dawo yaki manzo Allah ta sanya ce duk abin da mutanen da suka je badar suka sama kai ma kana da shi saboda jinyar ba ta tsaye tsaya yana yi saboda jinya ibada ce saboda ka muna mata bishara ta yi hakuri Allah subhanahu wataala yana jarraba bawa da abubuwa masu dimbin yawa kowa Allah ya halice shi dan ya jarraba shi haka Qur'ani ya tabbata الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shine mawaki ke cewa al-mawtu yusab masaiban la tanqadi hatta yuwara jasaduhu fi ruhi fi ramdihi dan adam ana jarraba shi da jarraba kala kala har sai ya tsinci kansa an rufe shi a cikin kabarin hatta yuwara jasaduhu fi ramdi har sai an sa shi a cikin azilin shi a cikin kabarin sa shine sai yace فمؤجل فيها يصاب بغيره ومؤجل فيها يصاب بنفسه wanda Allah ya masa jinkiri na musiba sai ya ga musibar a waninsa shi ba za ta shafe shi ba kuma ya ganta za ta dame shi lokacin da kaga wanda yake cikin wata musiba in kana da imani sai ka ji a ranka ranka bai ji daɗi ba shi za a karantar da kai addu'a wanda kaga an jarrabe shi kai addu'a alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafsila aka ce kai wannan addu'a in kaga wani wanda aka jarrabe shi wanda ko Allah yake cin ya gaggauta masa jarabawa sai ya jarrabe shi akan kan saboda ka yi hakuri sannan na ƙarshe wannan ya ce ya ce Allah ya gafarta na ji ta ce wanda ya mutu yana da azumi a bakinsa ɗan aljanna ne to malam ko da azumi ne na nafila manzon da duk ya faɗa hadisi ne sahihi ana masa kyakkyawar kyakkyawar fata ka'ida ahli sunna jama'a mun yi wannan bayanin bara cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wani ko ne aiki kaza in ya mutu yana aljanna to wannan ba yana nuna cewa ka ɗauko mutanen da suka mutu a cikin wannan yanayin kama kalkala musu su za ka ce su yan aljanna bai a'a za ka ce ana fata yanayin da suka mutu a kansa to manzo Allah sama yayi bishara waɗanda suka mutu a irin wannan yanayin cewa yan aljanna ne so daga shi ma ana masa fatan ɗan aljanna ne amma kai sai in ba nan ya zo cewa da dan aljanna ba aqida ahli sunna wal jamaa ba a nan da wasu a cikin aljanna ne wallahu ta'ala a'la wa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Thank you.